shugabannin ƙungiyoyin ƙwadago na Najeriya na NLC da TUC sun sanar da abokan tafiyarsu na ƙungiyoyin farar hula cewa su zauna da shirin shiga yajin aikin gaba gari. Muddin gwamnati ta kasa janye ƙarin kuɗin wutar lantarki da kuma kasa cimma matsaya akan mafi ƙarancin albashi nan da ranar 31 ga watan Mayun nan. A wata sanarwar bayan taro na haɗin gwiwa wanda suka fitar a ranar Litinin, shugabannin ƙungiyoyin biyu sun bai wa gwamnatin tarayya da hukumar da ke kula da samar da wutan lantarki wa'adin zuwa ƙarshen watan nan kan su janye ƙarin farashin. Haka kuma shugabannin sun jaddada wa'adin zuwa 31 ga watan Mayu ga gwamnati ta kammala maganar sabon mafi ƙarancin albashi ko kuma ma'aikata su shiga yajin gama gari. Abin tambaya a nan shine ko wannan mataki da ƙungiyoyin ƙwadagon suka ɗauka zai haifar da ɗa mai ido?